sallah muke idil yan uwa kano gari na sarauta mai dala da goren dutse na sarauta mai kashi na uku na hawa haushe ya cire tuta ga sarki ya miƙe yana sarki sarautar ya gaje ta sarki ya yi gaisuwa gun gwamna al'adata. Bukukuwan sallah muke, idan muna da bi'in uwa, kana bari na sarauta mai dala da gwamnan dutse, dutse. Bukukuwan sallah muke, abin da birgewa yake, kowa ka ganshi ta fes yake, fuskar shi annishuwa take, gare ku sai kamshi yake, duk inda kai suya ake, muna ziyara muna hawan sallah al'ada mun rike. Bukukuwan sallah muke, Kano ga sarki ya zauna sannan ga gwamnan Kano ga hakimai sun jera shigar su ta kyau na gano gaisuwar su suke miƙawa sarki har gwamnan Kano. kuwa sallah bige